الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabu kwata ji tabbata Allah salatu yin sai ci biya min ciro tabbata na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina na tsafu ba guba ya ko kuma tsafu goyi ba guba ya ta rabiul 14 35 1435 ko? Mm, Najin daidai bai tsafaguta ta ya janari 2015 kalendar miladiya na. Na katun ya shibe gutu a ci ya na ka'ida ya shibe gutu a ci daga katun littafin alkawa wal usulul jami'a. Ya Sheikh abdulrahman ibn Nasir Asa'adi rahimahullahu ta'ala. Ka'idan na al-ma'amuru la yaskutu bil jahli wan nisyani wal mahzuru ma'fuun anhu bil jahli wan nisyani al-ma'amuru inna ajiza forogun jina la yaskutu bil jahli wan nisyani wa chiya be jahili chiya umma chiya be tambaya wal mahzuru iman enma nazamu achiji za foro bengulu ma'afuwun anhu a fada zai tubo bil jahali wani siyan bi jaci be tambayi na siyan shari'a ji in ci ci karara ya ci wun da ya riƙi olu da tsakani yana ji foro bai na gani bai na kane yadda ya ji foro bai yin shari'a musulunci wani a wabe wuji ga wuji wuci ji wuji gangani biyu yi ebogo ina foro ga ya zo na. sharati yoyin zo deniya ko do a mai waga ya zo biya gangani biyu e bago ya zo gaga mikiya ko ya zo gaga na batan wuce la kuntaniya misali ba ne zaga ji salla umarjin alula zane ga salla ya ji bayanan wa alula jina ga mala zane ji salla umarji salla ga hadisi yin musu salata wuna a na biji faragun la salla wuyoji ebo na un bebe sashiyan arkanu shi an gawa liyan wuce mai mamurin bibi zabagin doci na zamani a nabi kani a loidi na wanda Allah ya zo a nabi ce na isbah makana ha annan gimbaci zo in replacement ya fayi ebo na izaga ga wazu nan gen layya sharatu yo gan su zai layya wucin wa rabe zuma bayan ayi dijin zo ko wale gaza na shi adada sharatin ya ibada ne sharatin da cimi sharatin ya ibada ba ngai lokacin ngai ezula nan yuzun ya layya wa zume idio a cin aga da ya zagaji sallah mai da janabe umar batan ko kaku na zanne ga da fana ne a shan wa sallah jin mafunuwa nan ga kijin nga ya ji ebe hmm. na nuwa fu ya e je leba wancin mamurun bihi ajin furungula wujin amma ba be mahzura tu be na ji aka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma na haitukum anhu enemi kan ya ga lelu gwana fantahu ya kiya gani biyu abe ke wuji ga bebe ndo chi mini na ja kana ma wa batana wali a kale fiyawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam unji sallah umma umma fili gan shi kan doci ko na je san doci ba ya dawo ba malaika jibrilu ci be unci ya annabi labari annabi ce da waji annabi ci ci gaba be salle ko ta tiyan na to unji shi wali ani na unji ga daga ba unji ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa unde wa da nun kiya sallah ya e cha kuyo ko hmm. ko da hadis na nabi ga man akala wa shariba wa nasi da na gaji ku ci fiya ma wa batana falitin masawma fa inna ma ta'amahu Allah wa saqahu da wace lazun yan fi gumi ce ci yogo ce ci mai yushin eh dai hasili ga nanana energy wa ga zululu gwanan ewa ga yanzu zuɓiya gani goyi alƙasdu ga niyyar mawanci sharaci don wa a mai na shi ewa ga yanzu biya gangani bayi na sharaci yo yanzu lani yojin gamala taharatun ya alhadas ewa ga yanzu biya niyyar e wajen alula ewa ga wula ke wajen? ọ̀la ní ọ̀la wà fún ọjọ́ nẹ́bà ẹ̀wàgọ́ ọ̀la ní ọ̀la kó àmà tọ́ ààrẹ tí yá alhabas wà dángwa na ọjí bóòrí zọ́nà wà dángwa na ọjí ṣe zọ́nà da sauransu ngole ngba na da abin da sharaci a'a shekul islam ibn taymiyyah gawa amma taharatul khabas fa innaha min babi turuki amma taharatun ya alkhabas ezula najasu kiyabo ezu da wani jibori zane ezu da wani ji shekwata zane da makamancin su makasu makasudi bane ezu duya biyan da cijiyo fa maksudu ha na bulhubus makasu makasudi bane ezu la ɗaya lu da ganin da najasa wani ha sai wannan noma la ishtaratu fiya fi'ilul abdi muji shara yo na aga wuja bi gangani bi niya na ko la kasu kudi buina bal law zalat bil matar nazil min as-samai hasal al maqsud Aya ganna je samu ci na dadda na wuce wani wahala ki abu bi le na ci daga sama ne ngole ne makasudi na jani da wani misali gbarin nan ya yi al mudassir kum fa anzir wa ribza fahjur ko mm, mm, mm, eh wasu ya baka fatahir wace je wa nauyin hankali ko bori fi ko bi fi da sauransu na wace laƙe egbon eleci da ƙiyele da wuye wuce gani da suka washe najisa na ɓata lakiya bu wa gani da wani liliya jikiyar liliya lowan da na nawa ya ji sallah da nauyin hankali a shi bata jijibo da makamancinsu ko abori jishibo ele de duganci na sukun ele wuce eh le mu fe na wuce pata o fe gbuya a gaga dole so ga da so kun labe wati ke ga jo bu nwe cikin abo ne so ga ni labe zo hmm. ku yo ko kama a zaba ilai a'immatul mazahib wa ghayruhum kim nayi mai mazahibu ji al-imam Abu Hanifa al-imam Malik al-imam Shafi al-imam Ahmad bin Hanbali ajiloti ubana wa ghayruhum ga ga wa ghayruhum na lawa ga sha al-a'imma na ji al-mujtahidu na jinaji zaguni kawai ya ga zaguni a da maza mazaba ibn jariri Oktobari ne ga jaririya nan a da maza mazaba dawo Dawud ibn Ali ne ga zahiriya nan a da maza mazaba ya Yusufiyanu mai ga Allah za iya na maza ba ya iya kyawun so maza bai sauri amin maza ba ya sauriya maza ba ya sufiya mai sauri ko maza ba bai alimamu lauzayi dabo maza ba ya bi sauri dabo a ciga da mazabi kai ya tafi ibn khuzaima da maza bai ibn khuzaima shi dabo amma ke da maza ba ya alul hadisi shi wa man kala min ashabi shafi wa ahmad zane ji gaga mini zai je lamito maza bayan imam shafi bai imam mahmud na na annahu yu'tabaru fiya niyya a ciga kawai ga gawa Allah shi ka kiyaboyin wa na shibataya wa na boriya wa fode da sauransu ko wa dangwa ana ga zai ji gani dole niya dan wani na fawo a kaulun shazu mukhalifun lil ijma'i sabiki wato e ga wanti shazu na lil ijma' bana ma mukhalafati li aimatil mazabi atatu ai manaja to mai lamitun ne ga wanti an le ga ba na ma kila misaza min dikil majali fil munazarati aga ganna ga kakuna dai zafe be gimi ya ce matsala an lokaci ma dabuwa na wal ilmu inda Allah man yi gaga ya tiya zana ji foro gan wudotun kirki wudotun wangi ma a kuli ji wunci fe lotun wangi na gangani bai zana ga gan wulayatu da di lugwa be lemba su kwe wuce a kuli ji wuce lemba su kwe lugwa na in ba ta ka ne zaguba na zai da falala dojo sashe man jele ga na hayu ina kana wude tsanani gan ina ji foro bayina alhafiz ibn rajab alhambali ga wa ammal manahi falam Azar, Ahad, bi irtikabiha bi qawli da'i quwwati da'i wa shahawat amma in ja kana aba uzuri za ne za da wuji in ga na shi jinlo na ga kudu shawa na shi madabi wani waji kyau wa ga ga bago yin no problem a'a bal hum sakula ta tabo tarki ha galawa lugwa ala kulli halin halin dindo wa min huna daga babun na masuku yu'lamu idza bi sihhat ma qala al imam ahmad yanzu ta ne al imam ahmad ibn hanbali daga annan naya ashaddu min al amri nga nayi ina kana wanda tsanani ga al amru ina ji foro bayina ali ibn sa'idi mun lagabe daga bayin ma Muhammadu bin Hanbali ke diu ga ma ma ma amara bi Nabi sallam indi ashalu mimma naha ngai na nabi ji foro be ne ba bo unde sauki ga na kana wa allala abul barakati bi anna nahya lid dawami kedi annabi ina kana wuce da'ima yi wa jinwa wal amra la yaqtadi takrar al amru kuma ga wa jikan wa dikta zawu ya takrara ta ngole aka ga al'amuru ya fi da takrar kula ya fi da takrar to waje fahimta ga wuce bo al'amuru eh shi waje farita ya takraru ya ji ya ji dokuno ne mai usulu a al'amuru waje farita ya takraru inda gwago la fasharatin locha ko ji gane ko alfijir ya tiya su ji. igidi ga lo aman gariji hmm. ko shefa kiga janaga na kijin aisha ji igidi ga ji zawaru daga tace sama akijin azun ruji eto aga eto ramadan le eto azun fi azun azun ga de shi be gutuani a tatsale ya sallala ka le to azun ta gungbo efo na ji mitune akijin ya sallala ngole etun na na jagagba na na suku wula ba sharatin lokaci so sharatin wuce daga ji faruwa tun wuce na waya lona gashi dole hmm. ya tun na waya lona ga shi mamuru biyu lokacin wuce ko ya ji fahimto? Hmm. amma ko kano goyon da ce a'a alhafiz misali bani ga wani lalin nasu yi jilbati man yasta ta sabila ya jilo so diga da haji da shi zuniya ne wa gani na sai dole ta cewa wani gabe jin da cikin na fila alhafiz ibn rajab alhambali ga jinsu da amalil wajibati afdol min jinsu tarkil muharramati jinsu ya tuna shi wajibi na wanda fala ga jinsu ya tuna shi a ga zululu gwanin yana shi yara mu nan li'anna la'amala maksudatun li zatiha ebo tun al'amal etuji makasudu ya ci tacin wal maharimul matlubu adamuha enama a ga yanzu luluwa nan yawa ga yanzu biya biya yanzu gajin ma wani zalika la ta taji la niyatin bi khilafi la amali lokacin ga malla ya zaga ga wani lokaci da gwamnati bukata yi niyya miya finja miya dan can miya wuza miya ji kaza wanda bukata yi milaniyan lagato su ko milaniyan miya finja biya mi tsi ngole ko na dai wa ajiya wa matu ba jan nan wa ajiya ni ko tuka wai ji shi wa wa ajiya ni don amma un ga yi ma'amuru ya wa di sallah wa bukata niya wa fiyasun wa bukata niya wa jaji wa bukata niya ko mm. da sauransu amma ga wali niyya mahallu ya alqalbu da nuyin yagba wa talaffuzu biha wa mawjud talaffuzi Allahumma kaza kaza wa bid'a Allahu a'lam wali zalika ya buga ibn hajar ibn rajab gan wannan na je su tarkula mali kada ya kunu kufur ka tarki tauhidi aje tun da wani ya walu mu kafirci na ke zu shin la tauhidi lugwana wa ka tarki arkanil islami aw ba'dha alama samaka. ke gwalo sashen ne musunci ne kuma sashu kem na bayanin gogali ani na ke gwalo sallah na ji mi sarawin tiwo ko ya ce kufur ya zane gulugwana ko ko jana amma ji bani a ji bayanin su an ibn rajab ga bayanin gogali yani biki lafi irtikabul manhi ya ci fa innahu la yaqtadi al kufra bi nafsi wato irtikabu ya almanhi ya to yana shagar zulul gwanin jijin ji ga automatically wa dikta dawo ya kufuru on its own ya wa sha li zalika qawl ibn umar radiyallahu anhu ibn umar ungan la raddu danikin haramun afdal min mi'ati alf tunfiku fi sabilillah Hmm. eh wanda ci na yara mu ne zan lukiya ga gan wagwa kunde falla ga cike waje fa kun alf ihe won ci da ko cece ibn raja bai e ke gabe un gabe khilafi irtikab al maniyat fa innahu la yaqtadi al kufra bi nafsi ngan tarku ya almanhi ya ce wani ta dawo ya alkufuru bai ci taciya amma ya ga ibn rajab nan waye labbai ne a cikin ne tilaka ibn nabi sa sallam ga man ata arrafan au kahinan fa sallahu amma yaqul faqad kafara ma unzila ala muhammad lanalu ba e ba sanci ko ko laji wacce mu ya gaskiya bayanin gane na da na ji kafin ci na alcin biya ni bisa sallami na a sha kufur mai biyo bil itiqadi kufur mai biyo bil qawli kufur mai biyo bil ah, ah, eh, bil amal kufur mai biyo bil shakki kufur mai ke biyo bil tarki ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wale gan filul mamuri ya zuji yana ga wajina betar kul mahazuri ya zu lagwalu da yana ya zu iya gani bai na muta lazima ne lagwala sun doji ibn taymiya ga wata ke ku anna kullu nahyin fa fihi talabun wastid'a e tundo na ga ga lolugwa nan aje yando ce gubo ne ke lawu ga kiyo ya jina lima ya duhun na yi fawa amur eh na zane zane kayan nan wani kpanin ga amuru yau fal amur ya wulo haza wa haza bugo al amuru wani tanawuliyan talabul fili wani ke tanawuli yake talabul tarki wa mini qawl al khadr li musa gama la a aga ne musa gan innaka lan tastati ma iya sabura wa jan wa gangani da miya a ne musa ba ga sata jidini insha Allah sabiran wa malemi nga ba su kun ga akuli jibiyoyi wala silaka amra mali umurniye wa ba ko o male gan nga wala silaka amra ko yanda tina jima ne na makadru gan agaji na ma ngole kiwa na yiwo amuru ma wale a nan musa ma amuru yi babun nabo nga mala ce anabi musa fe ga yayyo anabi haruna yaro ya haruna na ma mana aka izra'i ta hum anabi haruna nabi na ki kawayo wale ne zanne jajina kila ci kayan ala tattabi ani a fasai ta amuru wala wa wale umurniye mi ba wa wale gan zai ji fe buta nan ko yiyina ban na wa wale gan yanna ma anabi musa yi ga kiyo amuru فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم fitnatun ko hmm. wale gan zane ina anabi? ga kane zane ga dauji nan gole wale umurni ne bayan da wani. ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim da e bugo inda wai gana su al amru bi annahi wanda ke wanda talazumi ibn qayyim rahimahullah wale gan a gan na dafa lagan na litlaki na lagan na litlaki wa ya ji amincewa ya ebo na ekwentar ji huji wa kirka kayan pending on ya e tuguru rikici to rikici to ibn qayyim ji wa fasl niza fi zalika e gayyabe mana in e kan yi mi gi ni masala nan an na za ya talifu bitti lafi ta'ati wal masu ya ce wa ɗiri tsakaniyar emilatu su kwan billion bayan rikico fasabur ala ta'ati mu'azzama alkabir afdal min asabr ala almasiyati saghirati daniya ezula kuruji wala tunci kondo chulo unde fa la gezula kuruji la kujin lalle titin yin da chuluwa wa sabr anil masiyatil kabira Idan mula qulujun lalin ba tuye cinci ko ndo a afdal bin sabr ala ta'ati saghira unda fala gan la qulujun la tunguru ta can chulo wa sabr al abd ala al jihad masalan afdal wa azam min sabrihi an kathirin min as-saghairi yazula qulujun dula jihadujin wanda fala la gan la qulujun la sanu bi saghairi shuluwa wa sabruhu an kaba'ir al-ithm wal fawahish azam min sabri ala salati subhi wa sawmi yawmin tatawwu'an wa nawi fa hadha fasl an-niza' fi al-mas'ala nagayi e ga yake tiyan mas'ala nabo zanda sako ganji mu ci jana be zanda sako ga lugwa mu ci lugwa ne zimi ne abule shugan dojo man yi gaggaji sarauni amma yana man yana ji tarjiwa gana gan zana to ya ci gunji ana jana zunubi gan zana to ya ci gun lugwa uci lugwa na ki mai laju da kisa anabi adamu bai bilisi a ga to ya ci ga bi adamu alayhi salam mu ji sujada na bi adamu alayhi salam ga gi ci gbama anabi adamu ma da ci gbama ci gi to ya ci mafaduwi amma ibili to ya ci gunji sujada majis jada sai ci mafadu ya ebogo eh ebogo e, a gaga ga jima yawancin a ta ci da cin yale da kiburi da fari da sauransu na mai zalibin ciku gwaji gani ako amma a ga lugwa wunga lugwa ma wajewa sha'awa ngoci dogo da sauransu so man jiga gaji da sarau ya ce kibo ya ce matsala nan ka lamari ya fi ilil mamuri da tarkul mahzuri ma udi awamilu kama misali bayanin nan ba rufu na kurji mace da ya cana a kuri na ladu ganyen dan sagi na akuri jin wuci dan yaci nan ebe na awamilu yana lagbaru fuda dan yaci nan undan biyu umadan bai dace zonna ya kwayo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga sab'atun yuzilluhum Allah fi zillu-mala, zillu zilla illa zillu la uta ba da wancan jiya la dafi wuri fa al kafana da wuri sai wuri wancan cina min ya ba da imamun adilu da shi ne jin adalci na asha adil da shi fu jin adalci wula a akuri jin gaji zalunci ma akuri na zane jina wace a akuri ya masun janiga mu yaji zalunci ne ga wadda tukar bota wujo masun jaji zalunci ya bani ga zalunci jade wa gano ta ta ibo ta ta fiti bu na gunga nan amma wani yadda shi na ko mulki ji cin nan ku ga zalunci ji in mai zaji da awo to makarar be zandu gunga zandu gunga wa ayi rucan so walega awamilu yirin na jewa da buga da littafi da ta sabire na wa ta shakirin to badayul fawaid guba abu ibn qayyim wa jimo clarification etiya mas'ala nan ba buga bai yajo ba iga ga na Allah ba mu lada ba ne mai ga ci bishi na Allah gafarta mana subhanakallahumma amurka shaɗu an la ilaha illa ta astaghfiruka wa